ko babu wata ƙura a baya ko ba bi ba an bi ku an bi to masha Allah to sai da kanan kaga sai hadisin da ya tabbatar da wancan da an bi an ga ya fita mun gode Allah da ya sauƙaƙa shi yake kama fistahihi kama fistahihi wannan magana kamar yadda da had حديثي من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعث الله من الهدى فتنقسم أبند أن لا يكون به نسريه ana wannan kwatan kwatan abin da Allah ya yi kwanan Muhammad na shari'a kaga ah, mai shi da suna fili ne ke na alkur'ani kwatan kwatan sabon musulunci kwatan kwatan wayi kai to ma ba a kanin lamilan huda kwatan kwatan wahayi wal ilimi da fa'idan da ke cikin wahayin nan kamar sabbin gaisa kama amfanin ruwan sama ne kaga dai ruwan sama ya sako daga sama ina sauka a ƙasa sai ga albarka abincin mutane ya bayyana abincin dabbobi ya bayyana naharun albaifu shine almataru allazi yati inda al-ifiyati ilayhi musamma al-ghayr ai kada da annabi ta ce roƙon ruwa me yake sai ya ce allahumma akisna allahumma akisna kasa da araban wannan ruwa na sama da ya samu kasa ita kasa ko gonan ko gari duk ɗaya ne ta kasance nau'i nau'i fakana minha a ta'ifa ba. a cikin gonan nan akwai wasu ɓangare mai kyau za ka samu katuwar gona irin gona mai suna gona ɗin nan ba ko ina za ka yi noma ba suka ba ba idan ka san noman idan dukkan ta ka noma to akwai wani yankin gona mai kyau kabila silba ruwan nan da ya sauka ta sha ruwan ta tattala ta fitar da ciyawa za ka kwatan hata abin da aka aiko da shi mutane haka suke idan kai karatu gaba ɗaya to a cikin mutanen nan malam kusan kashe uku ne akwai wanda yana tabbata karatun na aiki da shi zai yi amfana akwai wanda karatun na zai riƙe shi ƙarshe idan ka amfanar da wasu wanda duka yan alheri ne akwai wanda kawai gida ita a tashi ina jira a sashi ana ce an tashi alhamdulillah domin an ce a dawo sai dai dawo kawai amma dai dole suke kawo shi bai amfanin kare mai da karatun nan haka duniya haka take haka ruwan sama yake da wani bangaren za ga ana ruwan na zai tsira da ciyawa kuma ya amfana wani wurin ko za ga ya rike ruwan ya zama kudin dufiya wunshi an rami da karewa ba da karewa ba na ɗiba na amfani da shi wani ko dama ana ruwan ana gamawa za ka fata bar maka ka fata a wuri to haka mutane su haka kwatan kwatan wahayi yake kuma ka kalla karatun ma kansa an yi karatu ai wahayin ba karanta musu ta haka mutane ke zamowa hmm? an ji ba wannan irin wannan duk duniya ka take oh oh kana nufin kasan su eh kuma ai wannan duk duniya ne tun da kaza inda faɗin ta amadi a makka ka nan muna kallon inda gona ce mai suna gona sai ta tara irin wa'annan ba shi ne muka ce wani wurin karali ne sanin ko shi ka ba ta yi wurin eh? akan masito a yaren kowane abu ne wannan ne fulatanci fulatanci ne fako an dauri eh kako Kako, ina ga to daidai ai kafin ba su dafa. fako gaga fako gaga fako, hudu ɗaya ne sai eh, an ɗin ya ka ɗauki ran za ka kwanta za ka kwanta wuri to haka ba haɓo ba ba. fako ne saboda haka na aka bar gala tsafe sai ce wani ce tsahe wani ce tsahe suna da matsalan fa'u makarji huruf ne kafa an batal kala zai kalau nabatul arzuko wa rataban kana au an yabitan shine kawai kawai tsire-tsiren kafa busassu da ɗanyau wala usubu ya fitar da al usubu al kathira shi ushubu yake mako annabatu raqab danye ne kadan kake maka usubu wa kana minha ta'ifa ajadibu akwai wannan kaga yanke guda ɗaya ne mai albarka zalla akwai wani ɓangare daga wannan wannan ajadib kudu duhai ne shi da ajadib da yake jam'u ajibadin بسكي وهي الأرض التي لا تشرب الماء بلتا هو ولا تنبت أما تنا أجرون أجنة أمسكت الماء هم من تارك إروان فسقي الناس فكشايد متاني وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي في عنه ina wanan da aka saman da suna su tsan daure ya ce kai anu jam'u qa'id wa hiya al-ardul mustawiyatul malsa ya jirgi ce amma san tsina gare shi bai tsirar da komai. La tamsiku ma'an ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقها فذلك إن فذلك ai abu'ul awwal shi da kwatankwacin matsalar man fakiha wanda ya fahimci addini man yi da lahu bi kara ya fakihu fi dini lahi da na ɗaya da na biyu a da b da kusan haɗa suke amfanin su wa na fahu bima da aka ne lahu bihi a yi aka amfanar da shi abinda aka aikon da shi ya amfani shi wa matsalin man lam yarfa bi zalika ra'asan kaga kullum da man na ɗaya da na biyu sai a shuri da amma kwatan kwatan wanda ko kaga kai da yi ba ya kallama ne ake yi wato addini ma bai ishe shi kallo ba malam yarfa bi zalika ra'asan shine ke mallam yarfa bi zalika ra'asan kinaya an shiddatil kibiri متكبرين مهملين والأنفة عن العلم والتعلم idan ya karatu ma bai karanta ba shi bai sassu da a karatunsa yana so ga manyan mutane da kaɗai yan majalisar ke so ya gani gwamnoni manyan attajirai masu motoci masu kama kai ke so ya gani a karatunsa ya gaba da ya karantarwa ba karshe sai mutum ya bar inda ake yake karantar da ɗalibi dubu sai koma yana karantar da ƙwara goma shi akwai Allah nan dubu ne nan yake karantarwa wannan dubun nan ya sa a dubun nan kila ya samu wani mutum goma in ya tsaya ya ba da rayuwar kam ya samu mutum goma mai kamanta ya zama sun rayu sun rike a addinin sun rike canza ko mutum goma karshen canza sai ka yi goma sau goma ka ka samu kwara da canza sai ka yi da a ɗari ne za ka samu daya ji ka bada kanka lokaci da kwara goma saboda a nan dubu ɗaya abin da ake baka dubu goma a wancan ko kwara goma dubu ɗari ake baka sun ya tafi dubu dubu goma ko ɗan kwara goma ka kuma tun ya tabe sai ta Allah gana da mu amma mana an yi nisa mutum sau nawa za ga ya bar tudun wada ko ya bar kinkina ko ya bar angon mazu ko ya tsallake ko ina kiran wa'annan ne ala sabili misali ya tafi can inda za ta na masa kwana goma kwana goma na ba ba kullum za su zo ba akwai ran da za ka je karta yau muna da kallo ana muna da club din kallo to yau kallon ya zo gidan mu ba dama mu fasa ba da sai ka yi haƙuri eh, ka zo ka tafi gida maman mu ta ce ga kuɗin mota a baka bai taɓa albashinka ba hmm? na tsaba ko masa ba ta ga wannan ya tsaya Allah taimake mu shi ya wannan karatu ba Allah a ciki in wannan karatu ne to ba Allah a ciki ba ana karatu mai saboda Allah ba azabin da ke nema ne walan ya tabbala hudallah da tabbi shi ya Allah ba Allah zai ɗauke shi hmm. eh jajibu bai shan ruwa zai riƙe ruwa bai shan shi amma ke ana tudu ne wanda yake an daure ne bai shan ruwa bai da kowa da zai zai ita duk inda za ka kaza ne a zai ba zai koma ya eh? to in an haka shi oh an koma kan aiki wannan zai iya canza a dukkan zuwa ɗaukan tarbiyya sai dai amma fa da wuya to da Allah bai za a shirya duka ba to dai ana iya samun daidai ko an ga shi da tadda sau ya kurje al-hayy min al-mayyit ya kurje al-mayyit min al-hayy yadda wannan din nan ya koma a ainihin ya koma eh, mai amfani to karan mai amfanin kuma zai koma ki'anu haka nan ana ai yanzu lokacin an halitta su aka da ana fafatawa wancan yakin da aka baro wannan su wannan su idan masu karfi na addini su kai su Allah ka fa samu walinta ki anon na a kafce shi sai da yi noma a wurin nan dan da ki anon shi dan ya tafi ko yi cike sakin da ruwan ke kwanciya yi mai da shi ki anon to abun dai ba dan kallo ne da yake ne tukuru idan gona ko kuma mutanen ku da suka zama irin wannan sai an yi aiki ta sai an yi aiki ta ba garabi ba ko ko da hayya min al mayyit hmm me ai ba nan ya tada duniyar da farko can take ana ne ba ya shigo ciki shiga yake zuwa yake Zuma yake ya ce, ya dage sai shi Allah na kawo ai wa ma ramaita idan ramaita famatsalin kulub famatsalin kulub kenan ku nan kun ga annabi ya kwatanta zukata bil ardi da gona amma wannan sai dai irin katafariyar gonan nan wanda za a sai kilomita kaza ko kuma ya kwatanta su da duniya kawai allati hiya mahallul nabati wanda nan ne wurin tsire-tsire wasu mari ومثل الوحي يا قطن وحي الذي وصل إليها وانت إذا غريت من بارئها وفاطرها بالماء الذي نزل آه الذي ينزله على الأرض وانت شفوك هذا شيء أكن قصر فمن الارض أرض طيبة إذا جسكين كفاء فالكفاء ما يكو قابلة الجناء والنباتي فلما أفادها الماء بالله يتعنيت أنبتت من كفاء به الآدميون فمن تقرد أبو دي أنقدن كي أنباني دشي والبعائلي وأقوات المكلفين وغيره يا yeah.